salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi قال ابن الغمام الحنفي الحنفي ibn al-amam al-hanafi ya ce ya rasu hijiran annabi na nawa 861 na fi hatain al-ayatain eh, zikra lil-ittiba wa taqlid ma'an wato a cikin wa'annan ayoyi guda biyu inji shi inji ibn al-hammam yace an ambata an ambata an ambaci ainihin ittiba da kuma taqlidi gabaki daya cikin wannan aya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum gashi nan ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka sauka muku daga ku an gane ne wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku buku ma bayansa a gana an ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum sai kuma ce wala tattabi'u min dunihi kaga idan mutum ya bi abinda aka sauka mai daga ubangiji yayi ittiba yayi biyayya idan kuma mutum ya bi ainihin koma bayan abin da aka saukan bai daga ubangiji an gane ko a nan wajen kaga ya yi ta dalili eh na'am dalilul ittiba wala tattabi'u min dunihi awliya dalilul ittiba a wannan shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum shine dalilul ittiba shi kuma wala tattabi'u min dunihi awliya dalilan ma zakaru kada ku bi kuma bayan Allah matsayin waliyanku an gane ku kaɗan ƙwarai suke tunani dalilin takalidi. wannan shi ne dalilin takalidi wani hayu an da kuma hani daga takalidi mas'alatu takalidi. mas'ala eh, mas'alan takalidi a takalidu amal al'amalu bi qawli man laysa qawluhu ihda da hujaj eh wato mai takalidi shi ne al'amalu bi qawli man laysa qawluhu ihda al-hujaj mm-hmm. yin aiki da magana da maganan da yake da maganan wanda maganan shi ba ɗaya daga cikin hujjoji ba ne yin aiki da maganan wanda yake wato wanda yake maganansa ba ɗaya daga cikin hujjoji ba ne sai ka yi aiki da maganansa ka yi tagaliti. kamar ka yi aiki da wani malami shin malami yana daga cikin dan hujjaj wanne ne wanne ne hujjojin alkitab wa sunna wal ijma wa kaza hmm. to kai sai kai aiki da ra'ayin wani malami wanda malamin maganar shi bai daga cikin ɗaya daga cikin hujjojin nan kowa ya malamin in dai ka bin shi yi takalidi na'am na'am bila hujjatu minha ba tare da hujja daga gare ta ba hujja daga cikin an ce minha ai bila hujja min ihdal hujjaji babu hujja daga cikin ɗaya daga cikin hujjojin nan falaysa ruju ila annabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'u min wato komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko komawa zuwa ga ijma'i bai cikin takalidi idan mutum ya koma zuwa ga maganar manzo Allah ne ya koma fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul an gano wannan ko sannan ka koma zuwa ga ijma'i Allah ne ya a koma zuwa ga ijma'i ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum hmm? ya ko da kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo da kuma ulul amri minkum amma fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan wani abu kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo kaga wannan shine hujja na bin Allah da manzo da ijma'i ati'ul laha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum inna ijma' kenan ulul amri minkum ya zama ku yi da'a ga ijma'i amma idan kuna jayayya kan wani abu ya zan babu ijima'i din to mai da shi zuwa ga Allah da manzo a gani, amma in babu sabani to ulul amri minkum hujja ne kun gano wannan yawa ijima'i na malamai amma idan babu ijima'i ya zama wasu malamai suna da ra'ayi wasu ba su da ra'ayi ana sabani akan matsala to shikenan a nan wajen magana ijima'i ya faɗi sai a koma zuwa ga Allah da manzo na mu. zuru at-tarikh fil usul ka duba littafin a tarihin usul na shidda قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي نعم وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل جملة سا للي تقليدي شيري أمسم مغانا باتارد باتارد دليلي بكوي ka shi maganar wani malami in ce ma hujja ka ce ba ruwa da hujja hujja kawai shine kala malik hujja shine kala shafi hujja shine kala ahmad to wannan shine ta dalili na ba ta gane na'am wal ahkam ala darbayn hukunce hukunce suna nan kashi biyu aqali wa shar'i akwai hukunce hukunce aqali akwai hukumun aqali akwai hukumun shar'i fa ammal aqali fala yajuzu fihi taqlid amma hukunci na hankali shine wajen janibin aqida kenan misali baya halatta yi taqlidi a gare shi kamar rifatullahi subhanahu kamar sanin Allah ba a da sanin sifofin Allah subhanahu wata'ala wa ma'rifatur rasul sallallahu alaihi wasallam da sanin manzo sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalika min al-ahkam al-aqliyya da wani wannan daga cikin hukunce-hukuncen hankali وحكي وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أن يكيتو لغا عبيد الله ابن الحسن العنبري أنه قال نعم يجوز التقليد في أصول الدين yana halarta a yi takalidi wajen aƙida in ji shi yana ganin za a iya takalidi har wajen aƙida a wajen shi wa wannan kuskure ne ta bangaren sa da kaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce inna wajadna aba ana ala ummati lalle mun samu ubannin mu suna kan wani addini wa inna ala asarihim muqtadun wa inna muqtadun ko mu masu koyi ne akan gurabun sai Allah ya zarge su ko ya zarge su saboda sun yi takalidi ga iyayensu akan addini eh aqida fa zamma aqwaman ittabi'u aba'ahum ittabi'u ittaba'u aba'ahum fi sai ya zargi wasu mutane ba a da suka yi biyayya ga ubanninsu a cikin addini fadalla ala anna zalika la yajuz sai nuna cewa yin takalidi a wajen ba baya halatta li anna dariq hadhihi al-ahkam al-aqli an anna dariq hadhihi al-ahkam al Wannan kullum ya kulluhum yashtariquna fihi domin hanyar wannan wayannan hukunce hukunci shine hankali su ga mutane gaba ɗaya sun yi tarayya a gare shi fala ma'ana da takalidi ba ma'ana na takalidi a gare shi shi wannan ya nuna malamin da ke magana nan ba a ash'ari ne su ne suke magana kan hukumar akali a wajen ahlu suna gina hukuncin akida ana samun shi daga kitabun suna ne ba daga hankali ba an gane ku to shi wannan malami in kaji ya ce hukumar akali yana nufin aqida saboda su dama su suna gina aqidar su ne akan hankali an gane wannan ku ba wai akan ka'ida na kitabun suna ba na نعم الدور اللي فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن رسالة عبيد الله المهدي risala na Ubaidullahi al ga Abi Sa'id al-Jannani lokacin da ya masa wasiya ud'u an-nasu bi an tataqarrab ilayhim ya mishi wasiya ya ce masa ka kira mutane ta hanyar ka kusance su in za ka yi da'awa ga mutane ka kusanta zuwa gare su bima yamiluna ilayhi da abin da mutane ke karkata da shi ka duba mutane me suke karkata da shi Kan mutane suna karkata karkata da fasikanci kai ma sai ka shiga cikin su ka zan in mutane suna karkata da ainihin wato su suna nuna su yan shi'a ne kai ma ka ka karkata zuwa ga shi'anci in kuma su suna nuna ahlus suna ne ka nuna kai ma ahlus suna ne in suna nuna su kristoci ne kai ma ka nuna kai krista ne duk inda suka karkata zuwa gare shi ka kira su zuwa gare shi wannan yana daga cikin usul na aqidar ismailiya al in sun kalle mutane daga mutane ga inda suka fuskanta to su ma sai su yi me sai su koma su ma su shiga cikin wannan babban malami na iya shiga cikin coci a tarawa da shi yana haleluya an gane ku ana haleluya yana shi ma yana haleluya yana tsalle saboda ya ga mutanen sun karkata zuwa ga addinin krista. an gane wannan ku dan ismailiya na iya zama na iya zama krista shekara 20 kuma sanin ba kirista bane dan ismailiya na iya zamantowa sufi asalin shi ba sufi bane ya shiga cikin su ne dan ya karkato da su zuwa gare shi kun fahimta ai to wannan yana daga cikin dabaru irin nasu na'am wa awhama kullu wahidin minhum bi annaka minhum kuma sai ya nuna ma kowanne wato wa auhim wa auhim kullu wahidin minhum bi annaka minhum ka nuna ma kowanne daga cikin su cewa kana cikin su mun gane wannan ai ka nuna ma kowanne daga cikin su cewa ne kai ma kana cikin su kai kirista ne tare da kiristoci ba yahude tare da yahudawa dan ɗariƙa tare da sufaye ahalin sunna tare da ‘yan ahalin sunna ‘yan ƙalar ƙasa duk dai kawai daga mutane shiga cikin su wa man anasta min rushda duk wanda ga alaman kamar zai fahimci aqidan ka kaga alaman shari'a tare da shi zai fahimci aqidan ka shiblahu gida, to kawai ka fare mai lallabi dan to fa wani ba makaranta bane ni dan ismailiya ne ka kaji kaji aqidan ka sai ka mai bayani a hankali sai ka yaye mai da bibiyar ya gane ka gane ka in kana tare da sufaye da shi ma sai ga alama a cikin a kowanne zai gaice ka yayi mishi ka gaya mai gaskiya cewa kai kai ba sufi bane kai ba dan ismailiya ne ba diniya kai aqida ne na ahlul baiti a kaza kaza kaza kaza na'am wa idza azfarta bil falsaf fa wa idza azfarta bil falsafi eh bil falsafu hmm. idan Allah ya taimake ka ka samu riba da mutumin da yake falsafi mutumin da yake ya san falsafa mutumin ne wanda yake dan falsafa ne philosophy to ka yi riko da shi sosai wato ka samu babban rabo da shi in dai mutum falsafi ne dama irin shi muke so ka rike shi da kyau na'am fa alal falsafa bi iwaluna bi iwaluna so na mu madogarin mu yana kan philosophers mu muna son filosofal, dan aqidan mu ya gini ne akan me filosofi eh wa ana wa iyahum mujtabi'un mujtabi'una ala radd nawamis nawamis al-anbiya ka gani ko yace da mu da su gaba ɗaya mun yi ittifaki akan tunkude wato dokokin annabawa hmm. da mu da filosofal ba mu yadda akwai annabta ba kun gane ba mu yadda Allah yana yin wahayi ga wani mutum ba وعلى القول بكده من وانا wannan wasiƙa ايش yin shi ne ga wani mutum yawan da ni da philosophers dama mun yi ittifaqi babu annabta faƙin ismailiya ba dini a babban sai da annabta ma manzo Allah annabi ba amma za ga suna Muhammadu Rasulullah ta iyaye su shi an cin su kafircin sa fi kafircin shi a na Iran an gane ku? irin bannan da ke cikinsa ya ninninka shi a na Iran saboda su ba su yadda da wai waya ko wani annabi sunan shi annabi Muhammad ba kuma su suna mutunta philosophers maganin philosophers fiye da abin da Qur'ani ya faɗa ga maganin Qur'ani ga maganin philosophy to maganar philosophy shine abin da dindi har in ka dube su tunda ba su yadda da annabawa ba ya Qur'ani kuma waye zo da shi to sun yadda da Qur'ani kenan amma kira ka ga wani dattijo da cikin zina fitilawa ce wayan akwai tsoron Allah ko karatun Qur'ani wala ba da shi ba suna dai karantawa ne kawai saboda ku idan ka ga yayi da qur'ani zaka dauka tare yake da kai alhali kuwa ya zo ne dan ya rusa alqur'ani din hmm? zai iya zama da kai shekara 20 30 yana kokari ya ya sanya ma shakka a cikin addinin ka ya raba ka da qur'ani amma ga shi kullun yana tilawa hmm? na'am na'am wa alal qawl bi qidamil alam kuma mun yi ittifaki da philosophers akan ra'ayin cewa duniya tintini tana nan philosophers suna da ra'ayi cewa duniya tintini tana nan ba magana wai Allah ne ya halicci duniya ba magana wai duniya yana da farko a wajen philosophers suna ganin duniya ba ta da farko an gane da Allah da duniya sun yi ittifaki yana abin da bi a nan wajen kada ka ci kada ka yi wani addu'a ka ce kun gode wa Allah da ya halicce ku wai ga maka Allah ne ya halicce ku A gane ko yadda ka san ɗan adam a yana yin bayan gida bayan gidan nan yana tafiya ne tare da rayuwarsa in dai akwai ɗan adam sai an samu bayan gida in akwai ɗan adam sai an samu cin abinci To haka ka ɗauka shi ma mutum akwai Allah dole sai an samu halitta da Allah da halitta a manaski ba wai Allah yana halitta bane in yaso ya ƙi halitta in yaso a'a saboda haka bi hazal itibar Allah ba wani abin yabo bane dan ya halice mu ku fahimci wannan ko ba za mu zo muna wani yabon Allah alhamdulillah mun gode wa Allah da ya halice mun gode Allah da ya ba mu rai a'a yana daga cikin lawazim na Allah dole ya haka kaga masu wannan fahimta duniya ba shi da kamar yadda Allah bai da farko duniya bai da farko ba a taɓa yin lokacin da babu duniya ba kamar yadda ba a taɓa yin lokacin da babu Allah ba to yace da in ji shi wannan yake cewa mu ɗan Ismailiya Shi'a da mu da ɗan philosophers mun yi ittifaqi akan wannan saka idan ka samu ɗan falsafa alhamdulillah dama muna da ittifaki da su akan abubuwa da yawa ka rike shi da kyau dan insha Allah zai shigo cikin mu laula ma yukhalifuna fihi ba'duhum wato da ba dan abin da wasu daga cikin philosophers suka saba mana ba min anna lil alam mutabbiran mutabbiran na'am su sun yarda su ɗan filosofa sun yarda cewa duniyan nan yana da wasu daga cikinsu suna ganin duniya na da mai juya shi la na arifu eh wanda ba mu san shi ban ji su yace duniya yana da mudabbirar mai gudanar da shi wanda ba mu san shi ba kenan shine wa Allah su nan, su ɗan filosofa irin wannan sun yarda akwai Allah ko Allah ke gudanar da duniya yake control ɗin shi ya saukar da ruwa ya bada lafiya ya kawo arziki ya kawo kaza Allah ke yi amma su wa'annan ba su yarda ba amma ba za ka san cewa ba su yarda ba sai ka yi zurfi a cikin sosai sun ga cewa ka gamsu da su sai su bude maka sai su bude maka asiri amma za ka iya zama cikin su suka ga kamar ka ba su gama gamsuwa da kai ba za su iya kyale ka mutu a haka za ka iya rantsuwa billahi lazi ƙarya ake wa malaman mu cewa wai ba su yarda da mala'iku ko ba su yarda da annabawa ba wallahi tallahi ƙarya ne bayan gashi suna mana tafsiri suna cewa a yi imani da annabawa an gani saboda kai wa suna ajiye mutane akwai mutumin da yake mataki na farko akwai mataki na biyu akwai mataki na uku akwai mataki na kaza sai ka kai matakin da suka ga sun gamsu da kai ta ko'ina ina sun lalata ka gaba daya sai su fito a yanzu dan su fito a mutum su bayyana da gidansu saka shi a ismailiya suna daga cikin shi'a mafi haɗari su ne kyakkyawan misali na zanadiƙa da muka yi magana jiya a karatunmu na nami wannan na durajin karatun da muka yi masallaci jiya in ana maganar zanadik ato wa'in su ne kyakkyawan misali shine su ne ibnu taymiya ke cewa zahiruhum ar-rafat wa ba'iluhum al-kufr wa zandada yace zahirin su ci. za su nuna maka su yan shi'a ne suna zagin sahabban annabi suna kafir amma abin da yake zuciyarsu aban kafirci ne da zindiƙanci

wasu matsaloli ne guda hudu al’il wal'iman, wal'amal, wal kuma wasu sabar ko dole sai ka yi karatu sannan ka yi karatu sai ka yi aiki in ka yi aiki sannan kuma ka kira mutane zuwa ga wannan aikin in ka kira mutane zuwa ga wannan aikin naka da kake yi za ka yi bakin jini za a kyamace ka za a yi ma kazafi za a yi maka za to sai kai haƙuri shine inda Allah ke cewa wal asr innal insana lafi khus na rantse da zamani lalle mutum na cikin hasara sai Allah ya ce illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka yi imani kaga illal ladzina alimu wa amanu sai dai wanda suka yi ilimi suka yi imani sannan suka yi aiki mai kyau kaga idan mutum ya yi ilimi sa'annan yi imani sa'annan yi aiki mai kyau mai zai kuma sannan gumi wata waso bilhat kuma suka yi wa junansu wasiya da gaskiya ni in gaya ma gaskiya kai ma gaya mun gaskiya yin wa'azi kenan sannan wata waso bi sabar suka yi wa junansu wasiya da haƙuri wayannan sune abubuwa guda hudu al ilmu wal amal wa da'awa wa sabar. Hmm? kenan dole ne mutum zai yi da'awa sai ya yi mai sai ya yi haƙuri eh na'am na'am amma al-ihtimam bi thaqafat al-amma amma himmatuwa da ainihin sakafa civilization na gabaki daya ka himmatu da ainihin civilization na ko an ce amma civilization wanda da musulmi da kristoci sun yi ittifaki a kan shi ah? misali kaman science and technology kaman ilimi na economics kamar ilimi na political science irin wayannan civilization din kusan ana iya samun musulmi sun san su kafirai sun san su ko to sai mutum ya bayar da lokacin shi gaba daya kan wannan abun ya shagaltu da irin wayannan civilizations din na'am wal umuru sufiya da kuma al'amura na jaridu ka shagaltu da newspaper daga wannan newspaper sai wannan daga wannan sai wannan ka karanta wannan ka aji ka ɗauki wannan ka aji ka ɗauki kai wanka kawai ka shagaltu da karatun jaridu ka shagaltu da bincike akan sciences ka shagaltu da bincike akan ainihin tattalin arziki kullum kana bincika tattalin arzikin America ya yake na Ingila ya yake kullum lokacin kana kan nan wa qawalin na kuma shagaltuwa da maganganun mutane according to wani according to William Smith according to Adam Waye ka bala'i wai ka ta binciken mutane wa ma zuru fil alam da abin da ke gudana a duniya kana so ka san duk abin da ke gudana current affairs eh? kana so ka san current affairs abin da ke gudana a duniya fa hadhihi innama yattali'u al-insanu 'alayha ba'da ma yuhaddithu to wannan ba hana ka ba babban Allah babu wanda ya hana ka koyan ilimin science of technology babu wanda ya hana ka karatun jarida babu wanda ya hana ka sanin kaza sanin kaza sanin current affairs amma bayan me wato mutum yana ɗan kayi kan wannan ne bayan ya riga ya tabbatar da tauhidi a zuciyarsa kuma ya tabbatar da aƙida ba tauhidi ba aƙida ka shagaltu da wannan zai ɗauki hankalinka ya ɗauki hankalinka kai baka san ubangijinka ba baka san addininka ba ka shagaltu da da ainihin current affairs ka ɓata wa kanka lokaci ويتلو على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر eh kuma ya ringa tsinkaye akan wayannan al'amura saboda ya san alkhairi daga sharri ko alimtul sharra la sharri lakin li wa man wani mawaki ke cewa na san sharri ba don sharri ba sai don tsoro kada in fada a cikinsa. wanda bai iya bambanta alkhairi da sharri ba zai iya fadawa cikin sharrin bai sani ba saboda ka wasu abubuwa na ilimin boko ana sanin su ne don a kubuta daga sharrinsu sai mutum a karanta ma theory of evolution a nuna ma cewa asalin human being is from ape asalin mutum na daga cikin biri asalin biri ne shi ne dan adam ba ga sai yi kama ba ila masallacin wa kawai da ya kama da birin ka gani ai asalin shi ka duba bambancin kawai gashin ne kawai ai amma ka duba duk akwai ido akwai kafa akwai komai iri ɗaya ne to asalin dan adam daga wannan ne kaga in ka zo ka yadda da wannan baka san tauhidin ka ba yaya mutum bai san tauhidi zai yarda cewa human being originated from a yanzu yana yadawa dan asalin ka samu samfare na dan boko haka zai gaya ma ce wannan shine shine abin da science kai bincike a kai amma kai da ka karanci addini zaka ce la wannan kufur yace duk da mun karanta a science sai ya gaya ma yaran ɗaliban ka ce wannan kufur ne kada kowa ya da shi da Allah ta'ala ya ce mana wa in tsala rubuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min din dan adam daga me aka halice shi daga tabu ba daga biri ba kun gano wannan ko to da haka idan mutum bai yi zurfi a cikin tauhidi ba sai ka ga wa'annan mutane sun tura mai wasu irin aƙidu ya zo ya koyi abin da ya kira Kidamul alam in ka koyi metaphysics za su nuna wa babu duniya babu Allah dama duniya tun akwai shi kuma su kawo ma evidences in kai jahili ne kai zanen taki kuma fahimci wannan ko da haka kada mutum ya shagaltu da karance-karancen jaridu kauren affairs waye-waye ba tare da ya san tauhidi ba an gane wannan ko yawwa wa min adal an yuhazzira mimma yaduru fi saha ko mutum zai iya karatun wa'annan kauren affairs sai san su ya karanci jaridu saboda ya tsoratar da mutane abin da ke gudana a farfajiya na duniya na sharri zai nuna mutane ga fa irin sharrukan da ke faruwa a duniya yi hankali da su hmm. wadda ayat mudallila da kuma da'awowi masu batar da mutane akwai da'awa kala kala kala kala masu mai basarwa idan mutum ya tsina mu'amala da jaridu zai gansu to idan mutum baya karatu irin wa'annan to bayan ya gama sanin tauhidi akwai matsala lakin haza ba da ma ya tasallahu bil'ai. sai dai wannan gaba ɗaya bayan ya riga ya makamantu da me da ilimi sai ya riga ya makamantu ya mallaki makami na ilimi tukuna wa tasallahu bil iman billahi wa bil kuma ya makamantu da imani da Allah da manzansa a'a da ya sanya lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo nan Afirka sun samu nasara wajen canza ƙabilu da yawa sun samu nasara wajen canza kabilu da yawa zuwa ga addinin Kirista an gane an sun samu domin turawa da suka zo sun zo da civilization sun zo kuma da religion su missionaries ne sun dan zo da wayo ne sai su nuna ma sun zo karanta ma ilimin boko daga nan sai a shiga ma da addinin Kirista a ciki kafin ka mutum ya kama boko ya zama Kirista to nan kabilan Hausa suna da malamai to malaman sai suna yin wa'azi kada wanda ya kuskure ya shiga boko haramun a wannan lokaci da gaske ne haramun suka duk wanda yake in an ce ka zo ka shiga boko ka falle a guje iya gudun ka iya ladan ka. yana daga cikin dalilin da yasa kabilan Hausa kaga ba su yi zurfi ba su ne suka fi zurfi a boko ba wasu kabilu sun fi zurfi a boko kuma rashin zurfin nasu shine alkhairin su yanzu ka nuna min Kirista a cikin Bahaushe sai ka yi ta bincike sai ka wasu wasu wurare ne yan kaɗan suka ɗan amshi da a wannan wusasa zaria su ne da turawa suka suka amshe su aka tura yara kafin ka ankara yara sun zama kiristoci yanzu ka duba wusasa ga bahaushe ne sosai kirista amma su nawa ne in kana lissa bahaushe miliyan da wuya ka samu goma kirista amma sauran ƙabilu ba turawa sun musu wayo sun da za ga akwai musulmi a gida ɗaya ga musulmi kirista musulmi kirista kun gano ko saboda akwai akwai malamai da suka san addini malaman zaure suka ga hadarin wannan turawa za su mai da su kristoci suka hana yara shiga bo yanzu ne ake shiga to kuma yanzu alhamdulillah ana ta fa'idan tuwa yanzu yanzu ne daidai lokacin tunda an san tauhidin yanzu da zaran malamin boko ya fara zance ce ya da shi gaba bayanin shi kafirci ne ba shi kenan ba to amma an da ta ne sai a ta mamaki a gaskiya dan ka ji wani ilimi a ce dan adam daga biri ne kuma kuma ya zama gaskiya ba ba ga muni kama da shi ba wallahi cikin sauki in ba za zaka yarda kamar malamai aka ce ka'ida ne kafin kai karatun boko sai ka sai ka sauka qur'ani kai karatun littafai to shi yasa kaga kasar Hausa ba a samu nasarar canza su ba su ne kabila a Najeriya kadai da suka tabbata sai Maiduguri bare bari to ya samu Kirista daya bare bari kanuri yana da wuya kaga krista a ce ka kanuri ne saboda su ma suna da wannan sun da yawa su karatun ƙur'ani ne kawai duk wani abu da ba ƙur'ani ba kawai ka kusance su da shi to shi yasa kaga sun samu nasara wajen babu kristocin amma da sun fara miƙa wuya suka fara wannan karance-karancen na boko ba tare da don a cikin boko akwai kafirci a ciki akwai musulunci akwai abubuwa masu kyau akwai abin da musulmi za su tace su cire abubuwa masu kyau su amfana da shi to yanzu ne daidai lokacin karatun boko in yaro ya sauko qur'ani ya san littafai to shi ta karatun professor ya gama surutun shi wallahi yana kallon shi ne kawai yi na'am amma an yadkhulu fi mujallati thaqafa amma ya shiga cikin fage na thaqafa da kuma al'amura na jarida mutum ya shiga cikin al'amari na civilization al'amarin jaridu da al'amarin siyasa kaga wani ya kutsa cikin siyasa politics too much huwa ala ghairi ilimin bi aqidati kuma shi bai san aqidar shi bai kutsa cikin politics wa ala ghairi ilmin bi umuri dini kuma shi bai gama sanin al'amuran addinin shi ba fa inna hadha la yanfa'uhu shay'a to wannan babu abin da zai amfana da shi bil hasali ma zai bata ne yanzu da yawa daga cikin musulmi wato sun dauka cewa wannan siyasa din ma musulunci ne sai wanda ce ai siyasa kalmar larabci ne saboda haka ai wannan siyasa da kuke gani shine musulunci wanda ma baya yin shi kafiri ne shi sun dauka wannan democracy din shi ake nufi da siyasa a akwai siyasa na musulunci akwai siyasa na kafirai shi democracy siyasa ne na kafirai ko fahimci wannan ko musulmi da suke shiga ciki wanda suke da ilimin za su ce muna shiga ne kan halin lalura saboda kada kafirai su mamaye mu ko masu shiga ciki muna shiga ne kan halin lalura don muna tare da kafirai su mamaye mu amma wani zai gaya ma this politics is 100% islamic an gane wannan siyasan da ake ciki na demokradiyya wanda wanda suke halarta zina suke halarta shan giya suke halarta luwadi suke halarta auren jinsi wanda ce ma musulunci ne gaba daya to kaga shine dole ne sai musulmi ya karanci aqidan shi sai ya auna tsakanin aqidan shi da da siyasan wayaya siyasan musulunci yake yaya kuma siyasan dan adam yake siyasan musulunci daga ina ne government ne na me government of god from by god from god shi kuma siyasan dan adam government of the people by the people and for the people dan adam ne zai zauna ya tsara abin da ya ga dama na constitution ya ce to mutane kowa a bashi dama ya bauta ma abin da zai bauta ma amma ya ce wuta zai bauta ma ya yi daidai ana tare da shi sa'annan kuma in mutum ya yi zina ba magana a jefe shi in mutum ya yi zina yancin shi ne mutum na da yanci ya yi zina in dai mutum ya kai shekara sha takwas zai iya yin zina yancin shi ne mace ta kai sha takwas ko namiji ya kai sha takwas ba a tsangwama shi dan an ga suna zina ba a kama su a ce wai za ka yi su kotu saboda me yancin su ne kada takura wa dan adam in ya kai 18 ya ce zai yi zina iyalai shi kuma idan yaro ya kai 18 years zai iya zaben addinin da ya ga yana so da zarar yaro ya kai 18 a bashi zabi in ya ce addinin Kirista yake so ɗanka ne ya ce yana son Kirista iyalai shi in ya ce yana son musulunci iyalai shi lokacin da aka yi wani mitin tare da gwamna yan rufa'i a nan gidan gwamnati aka yi taro da shi kristoci 'yan kan manya-manyan lauyoyin su suka miƙe 'yan san-san suka miƙe suka ce gaskiya su suna da complain what is your complain suka ce su gaskiya matsalolinsu musulmi suna musulunta da 'ya'yansu musamman suna musulunta da 'ya'yansu mata su aure su su aka gaya musulmi kowa ya tsaya kan addinin shi sai gwamna ya ce musu wannan magana da kuke faɗa ku lauyoyi ne kuma wannan magana da kuke faɗa ku tsaya ku auna shi menene tsarin mulkin Najeriya shi tsarin mulkin Najeriya ya ce kowa yana da iko ya zaɓi addini yaro ya kai 18 years yana da iko ya zaɓi addini idan yaron ku Kirista ya zaɓi musulunci ba zan iya hana shi ba haka nan ko idan yaron mu yace kristanci zai ba za mu iya hana shi ba doka ne ta ce saboda haka dan musulmi suna musulunta da 'ya'yanku mata suna aura wato su matan naku su suka gamsu ƴaƴan ku suka gamsu da addinin suka bi kuma ka'idan dokar Najeriya ba mai iya hana su suna suna da yamma short enough suna da iko ina mutan gane wannan to ka duba yadda tsarin yake kai musulmi sai ɗanka ce to ni ba abin da na zaɓa ba addinin kirista ce to ba damuwa yaro na Allah ya maka albarka je ka in yace in yace kana ahlus sunna yace dariƙa zai yi ba abin da ya shafe ka da shi yanzu a ƙasar turai in yaro ya ce yana son abu ka zo ka ce zaka zai kai ka ƙara sai ce kana wasa da fundamental human right nashi kaka she mu'amala mu da democracy mu'amala ne na lalura ba wai kada mu tikar mu dauke shi a matsayin wani addini wanda yanda sallah yake azumi zakka aikin hajji mu ce shine to yanda yanzu kusan wani malamin ya miƙe kaga yana musulunta da democracy sai ta dauko da democracy cikin qur'ani ya nuna cin wani jihadi ne wanda duk wanda bai yi shi ba ya yi rinda kun ba ji wani ayi to irin wannan shi ne a san halin da demokarasi ke ciki saboda musulmi su zamanto akan basira da abin da kake in ka zo ka halatta shi ka zama kafiri yawa in mutum yana hukunci da gairi ma'an zalalla ya ce ba halal ba ne shi yana neman kuɗi ne shi kuma hukunci shi daban na'am bal haza ya shi ta gilibi ma la fa'ida da salamu. wannan a'a wannan yana shagaltuwa da abin da babu fa'ida a tare da shi wala yastati'u an yumayyiz al-haqq min al-batil kuma ba shi da iko ya iya bambanta ƙarya daga gaskiya mutum in bai da ilimin aqida ba zai iya bambanta ƙarya da gaskiya ba fa kasirun min man jahilul aqida da yawa daga wasu suka jahilci aqida tanau misli hadhihi al-umur suka kula da al'amarin politics al'amarin karatun jarida al'amarin kaza al'amarin kaza dallu wa dallu suna bacewa kuma su fasare yanzu kuje tunisia kasar tunisia da yake shugabannin sun hana karatun addini kafin yaro ya fara karatun addini sai ya kai sha takwas shi ba sai an tambayi shawaran shi kana son karatun islamiyya ya ce eh bismillah sun hana karatun addini sun hana sallah sun hana maganar hijabi kada mace ta kudin kwali ba su fita ko larabawa ne ba kwata-kwata ba su da alaka da addini ga su larabawa ne so haka masu mulkin su zindiƙai ne irin abin da turawa ba sa iya fito da shi na faɗa da musulunci su haka suke faɗa fitowa da shi suna hana mutum ya auri mata biyu dole ne mace ɗaya ne in sun kama ka da mata biyu za su ma hukunci mai tsanani amma an kama ka da da karuwai goma za a rungume ka ne madalla haka ake so an ce wani bawan Allah a garin ya san da wannan doka sai ya auri mace na biyu amma a sace bai gaya kowa ba amma mutanen unguwa sun san yana da mata biyu a kai karar wajen hukuma ka duba lalacewa ka kai karar wajen hukuma me yake nuni a kai a su ma sun gamsu da dokar don ka san jahilci a addini amma da Najeriya ne ba ce dokar Allah ne Allah ya Allah ya saboda mutane sun fahimci addini a Najeriya a Najeriya yanzu hukuma ta ce kada a auri mata hudu wallahi za a yi ta yi on the ground ko babu wanda zai faɗa za ce to dokar Allah ne wallahi zai mun yi Abuwa nawa ne hukuma ke kawo wa mutane su ce dokar Allah ne to in mutane suka fahimci addini ba matsala to amma su mutanen unguwa su kai karanka sai ga wani nan ya auri mata da ya auri mata biyu to shi wannan an kai karan shi ya auri ma aka kamo shi za a daure ka za a hukunta ka mai ka auri mata biyu sai ce ba mata ta bace menene ce ai farka ta ce bi ma'ana wato girkla shi yana zane da ita ne zai cikin madalla mu dauka ka auka da mu hukunci da lamar hukunci mai tsanani da kyalin shi ko matar shi ce sai shi ci gaba da zama da ita a matsayin girlfriend amma shi ya san auren ta yayi to wurin gado ka yanzu ba gado kwanan nan suka sa doka a Tunisia da namiji da mace dokan a dokan gado da ɗaya ne sun sa wannan hukunci kwanan nan ba na tsammani duk lalacewa a nan duk musulmi a nan za su yi haka yanzu a majalisa a zuwa ce namiji da mace duk ɗaya ne ko mace za ta ce izilai ko da mace ce a majalisa aka faɗa sai kai diso disini sa against our religion and culture in ta fara turanci za ku yi mamaki wallahi in ana ɗauko ishu ko gado lokacin da aka ɗauko auren jinsi a Najeriya ya kuwa gani an kawo magana auren jinsi da kuma child right ishu ɗin child right zamanin Goodluck Jonathan aka kawo shi cewa a child has the right to do kaza to do kaza yaro to ina ganin suwa suka lalata abin musulmi a majalisa yaro yaro yana da right to religion right to choose kaza to choose duk abubuwa in ya ga mun yin zina ya kai sha takwas yana da right in kaza ne yana da right da ce to gaskiya wannan ya saba ma culture din ya saba ma addinin mu hmm. sannan su ma kristoci suka yi tirga abin saboda suna da addinin su amma mutanen da suke da karancin addini to za ga nan take suna bin wannan tsari turawan sun kawo maganan auren jinsi a najeriya ya ki zama auren jinsi ya ki amsuwa saboda mutanen najeriya sun ɗan tarbiyyantu da cewa ya saba musulunci da saboda haka da za turawa sun yi sun yi amma sun jira samun najeriya takunkumi da ce su yan abin suka ce su yan hausa suka ce su gaskiya kuma bai za samu su gaskiya isa jinsi da religion dole aka hakura turawa suka kyale yan najeriya so aka democracy ne yan najeriya ma shi gashi nan gashi kamar shi ne demokarasi bai tafiya kan yadda turawan ke so an gano wani ko to kaga ba komai yasa demokarasi ke yin haka ba saboda musulunci ne ana ƙara fahimtar musulunci demokarasi na ƙara mutuwa eh ana ƙara jahiltar musulunci ana ƙara kusantar don addini ne shi idan kuka rike shi 100% to kun zama addinin ku kenan na'am wa nabbasu ala an-nas bi sababi annahum laysa indahum al-basira sai suka cuɗanya yawon mutane suka cakuɗa ƙarya da gaskiya saboda su ba su da basira a wajensu. su inda indahum ilm saboda mutanen ba su da ilimi yumayyizuna bihi bayna ad-dar wan naf wanda za su iya bambanta tsakanin abu mai cutarwa da abu mai amfani bayna ad-dar wan naf na'am wa ma yukhazu wa ma yutrak da kuma abin da ake cira da abin da ake bari akwai abin da za ka cira ya zama ya ma amfani akwai abin da za ka yi watsi da shi وهذا ضعف الحركيين السياسيين الحزبيين كثر يبي لي يوم يبي wannan shine ɗabi'a na 'yan harakiyin in ce harakiyin su ne 'yan hamasa 'yan caji su ne kamar 'yan ikhwanin musulmi 'yan sururiya 'yan khawari jama'atu tafsir wal hijira ire-iren su su ne 'yan harakiyin a siyasiyin hmm. wanda yake politicians don su 'yan harakiyin din nan su 'yan siyasa ne su kuma yan yan fati fati ne su allazina ashghalu mujtami'ati muslima kuna wa hunaka su ne suka shagaltar da da ainihin taro na musulmi a nan da can da motsar da mutane akan siyasa ta tayan musu da hankali a wajen muhazararsu duk muhazararsu gaba ɗaya kan politics ne jama'a lokaci yayi da za a manta da kiran wai da maganan wai kai ahlus sunna ne kai dan shi'a ne duk wannan a da ke rashin wayewa ne yanzu maganan ahli sunna dan dariqa dan shi a duk bai taso ba yanzu kawai mun haɗu ne kan la ilaha sunan mu musulmi yanzu wai kaga mutum in kaga ba kauye ne wanda bai waye ba zai ringa wa'azi cewa wannan bid'a ne wannan sunna ne wannan ahli sunna wannan ahli bid'a muna yi haka sai kafirai su ci mu da yaki yanzu a manta da wannan magana me yake nufi a daina wa'azi akan aqida saboda in muna wa'azi akan aqida kanmu zai rasu in kan biyar rabu kafin ya zama mai mu kafin ji wannan yi ya raba ka da addinin ka domin siyasa sai ga mutu akwai mutane yawa da suke shiga irin wannan ke lokaci yayi da zamu yi aiki da ayan waiwa a wa tasibu wa tasibu bi hablillahi jami'an wala tafarru su sun fasara ayan aka amurde ai ma'ana wa tasibu bi hablillahi jami'an wala tafarru ku yi riko da igiyan Allah shine alkitabu wa sunna ala fahmi salafus salih kada ku rarraba to idan wani ya zama dan a shi da kanshi ya rabu in ya zama sufi da kanshi ya rabu ya zama na kala kato da kanshi ya rabu ya zama kaza da kanshi ya rabu sai ka duk wanda zai gaya ma yanzu lokaci yayi da za a manta da bambanci yanzu lokaci yayi da za mu taru akan la ila sai ga an haɗu ga illallah wa rasulullahi sallallahu an gane to irin wannan kana jin wani mutum ya fara wani ɗan ikhwan ne kawai su ne suke kokari su nuna maka bar aqidanka domin siyasa kai watsi da aƙida kai riko da siyasa to ikhwan kenan na'am wa khuda khudabihim da wajen hudubobin su wa maqalatihim da wajen maganganun su wa mu'allafatihim da wallafa wallafan su nas'alullaha lana wa lahum hidayah muna roƙon Allah gare mu da su shari'a wal istiqama ala din alqawi da kuma daidaituwa akan addini mai baki na'am eh. wa kaifa tu'alidu al'umur da kuma yadda za a yi maganin al'amuran nan yadda za a yi solving din al'amura an gani idan mutum bai da ilimi ba zai san yadda zai solve din al'amura ba bizalika hasala al khalal da wannan ne aka samu gibi ya faru aibi ya faru wa hasala al kuma rikici ya faru inda kasirin min wajen da yawa daga cikin mutane suka shiga cikin rikici wajen aqida rikici wajen mu'amalar da sauransu da annahum dakalu fi mujallati thaqafa domin su sun shiga cikin fage na civilization wa majalat majalati siyasa sun shiga cikin fage na politics min gairi an yakuna inda hum ilmun ba tare da sun san aqidan su ba basiratun min dini ba tare da suna da basira ga addinin su ba na'am fa hasibu al-haq batilan sai suka tsammani gaskiya an ƙarya ne wal batilu haqqa sai tsammani ƙarya ma gaskiya ne wa iyaz billah kamar ta kunu yi wallahi alaikum wa alaikum salam yana kai ya kafin wasu kuma ne ko a kai ka kasa ma na da eh ya ɗauko manhaji na ikuwan yana so ne a zaɓo wanda yake so ka san ka shiga siyasa dole sai ka zama maƙaryaci dole sai ka ajiye yaƙinanka inda kana so ka zama tamfar dan zaka ce jama'a ba bambancin addini ba bambancin kabila ya kamata duk mu manta da wayannan abubuwa lokaci yayi da za a daina magana kansu an gane to anan wajen zai ga kana kokari ka nuna cewa da dan dariƙa da dan izala da dan shi'a da dan kalakatu da kirista ma da musulmi ɗaya ne musamman in kiristocin suna da yawa wani ya ce to ai wani gwamna yake cewa to ai daga ciki ai ni pasto ma aboki tare muka yi makaranta da pastor Din da za shi inda za shi sai ce ga aboki abokina ne ga shi fasto ne shi yana ganin wani haka zai samu ƙuri'u wajen kristoci shi demokuraɗiyya ƙuri'a ake bukata ko ƙuri'a nan in kana bukata sai kana da yawa kuma yawan nan in kana so ka same shi dole ne sai ka bar ka ko kuma ka yi ƙarya ka ce ka bar shi ka yi ƙarya ka nuna kai ba ruwanka kowa ɗaya ne a wajenka a lokacin sai ga sai kowa ya amma ka nuna duk da ya nuna shi salafi ce, ni ba salafi ne ba zan boye muku ba ni ina kallon ku ƴan shi'a batattu ne ina kallon ku ƴan dariƙa ƴan bid'a ne ƴan ƙara ƙato ah, kun yi ridda amma da Allah ina son ƙuri'an ku to wannan shi ne hikimar shi za ka ɗan siyasa dole ne shi za kaga muke cewa kada malami ya shiga siyasa idan malami ya shiga politics in da yana wa'azi akan tauhidi da aqida dole ya dena in ya ci gaba da yin wuta ya yin dariƙa sai kuma ya fito gwamna to ba dan dariƙan da zai zaɓe shi a ganin iyakacin mutanen shi ne in shi salafiya ne iya masallacin malam bako da wasu masallatai da zuwa yi na zai samu ƙuri'a an tun tunda ya ce shi ɗan salafiya ne to yan salafiya su zaɓe shi a nan zai koma da kun san na muku zafi akan abubuwa amma al'amura ne amma yanzu alhamdulillah Allah ya wayar da ni yanzu na fahimci duk wannan abin da nake faɗa duk zafin ya lokacin ya wuce sai ai tafi ke yanzu da ɗan ɗariƙa da waye da waye duk mun fahimci ba wani bambanci kawai wani bambanci ne ɗan kaɗan wanda ba zai iya hana mu haɗuwa ba sai nuna waɗan kaɗan in kuwa ɗauko kasu kan shi bambanci ne masu yawa <laughs> <laughs> eh. saka ana baka wani kana shiga wani mukami na siyasa to ka aje karantarwanka in ka yi shekara takwas akan mulki za ka yi shekara takwas wajen daina da'awa kan akida da karantar da sunna eh sai dai kawai ka zama dan siyasa ka je coci a yi addu'a da kai ka je masallaci ka je wajen yan dariƙa maulidi an maulidi zai ka je dan zan bi maganin ka ma zai ce to aka raka Allah muna gayyatan muna gayyatan bai girma gwamnati zuwa maulidi zai zo in zuwa to kun ga mun ga gwamna da dan izalani shi kenan to don tsoron wannan an gaji shi maujidi zai zo har ya dauko kuɗi ya bayar yan ƙara ƙato su gaje shi ya je ya ba su yan kowa zai ba su to wani shi ne siyasa ɗin yan ce kada malami ya shiga dalili kenan eh sun dogara da wannan magana ne amma yanzu an wuce nan yanzu in yara suna yin boko da islamiyya sannan boko ma akwai boko mai kyau wanda za ka cewa malaman duk musulmi ne suna da sun san abin da suke a musulunci sai ka sa makaranta sai ka duba makaranta mai tarbiyya na musulunci boko mai tarbiyya na kasa yaran ka a makaranta a boko ma ana yin ana yin islamic studies ai kuma a samu malami na sunna a makaranta yana karanta ai ba matsala yayi boko shi islamiyya duka in yace sai ya girma lokacin yaro ya kai shekara 12 zai fara boko an mai nisa shi ne kuskure ne wannan ni na fahimta inda yanzu akwai hanyoyi da yawa akwai makarantar da yaron ka zai yi boko da safe da yamma islamiyya in ya je makarantar tun safe sai ɗarfe hudu sai ɗarfe biyar zai dawo duk bangarorin za a karanta da shi ya jigata kenan zai fara karatun ba wani jigata ai yanda suke yin tsarin su in an gama karatun boko sai akwai hutu da ake ajiya kwanta a yi bacci in sun kwanta suka yi bacci kan suka taso kowa a ci abinci sai yaro ya sai kasa fara karatu ai akwai wani ka'ida suke cewa all work and no play make jack a dull boy zuwa idan yaran za su karatu sai sun kwanta ana tilasta ko kowa ya bacci ne kowa sai ya yi bacci in kowa bai yi bacci ba za a gane kama ko ina ga ko karatun boko ma da godin haka ne siyar sa nan da ke ana buga kararwa kowa ya san lokacin kwanciya ne ke kwanta ba na jin bacci akwai tsoron bacci ko na da kowa zai ke kwanta in bodin nema akwai ɗakin kowa ɗakuna da garaje wanda za ku kwanta ku huta in lokacin la'asar ya yi a kashi kowa ya zo ya sallar la'asar sai ya fara karatu haka ake yi ba wai sai yaro ya galabaita kamar da ake cewa <laughs> na'am maganar me tafiya da ba musulunci bane tafiya da wahadatul adiyan sai larabawa ke kira wahadatul adiyan addinan duniya gaba ɗaya duk ɗaya ne a gane da kiristanci da musulunci da waye duk ba su da bambanci shine wahadatul adiyan sai yin tafiya suna suna da ganin duk addinai kowanne kai addini ne kuma zai kai ka zuwa ga zuwa ga nasara eh jagorori kamar ikuwan ba ba ahlus sunna ba ka taɓa ganin bin bas ko al-usaimi ko albani yayi wannan kiran sai dai eh, masu masu alaka da ikuwan amma dan salafiya ba ya taɓa kira zuwa ga intafe eh to assalamu alaikum akwai wani dan uwa malam isa wasu ba za su san shi ba amma wasu za su san shi ba zuwa karatun magarba da isha yana da kokarin dan miƙewa ya nasihohi da wasu abubuwa to shi ne gaskiya ya samu ya samu dan hadari to muna so yanzu gaskiya mu je a dan duba shi nan hai malam bello ne bai wuce minti dai minti na kaɗan ma mu je mu dawo kai insha Allah sannan kuma na biyu gaskiya maganar tafsiri lokaci ya karato sosai sura wata daya da wasu yan kwanaki yanzu rajab ne sai min daga shaban sai min ramadan kuma wallahi har yanzu ba a hada abin da ake so a hada ba akwai abubuwa da yawa akwai kwaɗaɗe da yawa da ake bukata to kun ga idan har mutum ya yi alƙawarin zai bada wani abu bai bayar ba to gaskiya akwai matsala har yanzu akwai akwai yan uwa da yawa sun yi alƙawari kuma an sa sunayen su har da namba wayan su amma har yanzu gaskiya ba su motsa ba sun yi wani abu to haka ana kira zuwa ga wannan yan uwa da Allah lokaci yayi a motsa akwai kuma wanda yake ganin shi zai ce shi ana tare da shi shekara mai yawa saka ba ya bayar ba muna da mutane irin wannan kana tare da shi ɗalibi ne wanda an daɗe tare da shi sai ki bayarwa an gani tun da ya san ƙila ba za a kawo takardu zuwa ga malam a ce malam ga wanda suka bayar ga wanda ba su bayar ba akwai irin wayannan to duk wayannan takardun gaskiya ana nuna mun ana nuna mun yanzu ana nuna mun wayanda suka bada kuɗi da wanda ba su bayar ba ko ina wani wani tsalle yake sai shi yana yana biya can a nazare yake biya ko in ya ga ana magana da dare sai yana yana biya ne na asuba an san shi a majalis yake biya to duk irin wannan da Allah a dinga dagewa da Allah ana taimakawa taimako ne wanda in ka yi shi za ka samu lada in har da awa ta ci gaba saboda kai kai ma Allah zai taimake ka kan abubuwan da kake kan shi an gane mu ƴan da'awa salafiya mu ne mu ne muke kaɗan ko mu ne muke bukata mu yaɗa ainihin da'awar mu dan a fahimci inda muka dosa to kuma babu wani hanya inda a ce akwai mai kuɗi guda ɗaya ƙwara wanda zai ɗauki nauyin abun da mun huta a ce akwai wani mai kuɗi kwakwara wanda kawai shi ke ɗaukar nan komai duk da ba za mu huta ɗin ba gaba ɗaya amma dai za mu ɗan samu sauƙi to ba mu da waye muke da shi guda ɗaya wanda kawai zai ɗauki karatun babu to shi yasa je muke nan samu kanmu dan haraji haraji haka nan dan kowa ya dan kawo domin ba da gudunmawa wasu aka da Allah lokaci ya matso wanda suka yi alkawari ga sunan yanzu aka ce ayi bayani gila kowa Za ka ji wanda suka biya za ka ga ba su da yawa eh na'am assalamu alaikum kamar yadda malami bayani a dangane da neman taimako na tafsiri eh, gaskiya akwai matsala wannan karan nan cikin nan a wancan lokacin kamar yanzu mun samu mutane da dama sun ba da gudunmawarsu amma a yanzu inda za a kira list ɗin da muke da shi yanzu a nan ɓangaren dubu biyar muna da mutane kusan ashirin da shida amma mutanen da suka ba da kuɗi ba su kai guda goma ba a cikin goma nan Eh, a cikin mutane mutane ba su wuce guda tara ba suka bada kuma wanda suka bada tara nan mutum ɗaya ne kadai ya bada dubu biyar din shi complete daga mai dubu ɗaya sai mai dubu biyu sai mai ɗari biyar sai mai dubu ɗaya ɗari biyar ɓangaren dubu goma shi ma muna da mutane sun kai sun guda bakwai amma duka mutum ɗaya ne kadai ya tura kuɗi ta kawo mutum ɗaya ne kadai a ɓangaren dubu goma ya bada kuɗi na shi ba wanda ya bada hanyarsu. sannan akwai masu kuma sannan suna nan suna nan to sannan akwai masu dubu uku uku da dubu hudu da dubu ɗaya da ɗari biyar da sauransu duk ga su nan su ma a cikinsu su ma wanda suka ba da kuɗi ba su wuce mutane biyar ba ba su wuce mutane biyar ba wanda suka ba da kuɗi cikin mutane kusan ashirin da wani abu to gaskiya nan samu rauni sosai a nan ɓangaren na asuba ya kamata lalle mu dage kamar yadda malam ya ta bayani in har ba mu motsa ba mu daga nan misali duk wanda za a je a samu a ce ba da gudunmawa zai ce me kuka tara to idan ya zama mu abin da muka tara bai kai kwatan kwatan abin da ma ake nema ba misali to kaga akwai matsala saboda haka da Allah ƴan uwa wanda suka ɗauki alƙawari za su bada su kokari da Allah su bada ba sai an zo ana ta kiran suna ba yanzu ana kammalawa an gama tafsirin za a mika wa malam takardun malam zai duba ya ga sunan kowa ne ne wanda suka babba da gudunmawa saboda haka da Allah yan uwa kowa ya kokari ya bada yanda kai alƙawarin zaka bada ka rubuta sunanka to kai kokari ka cika wannan alƙawarin duk shekara muna samun irin wannan matsala duk shekara ya an samu matsalan wasu su biya wasu su biya misali to inda ana biya yanzu in aka total din kuɗin nan ma gaba ki ɗaya bai wuce dubu ɗari biyu da wani abu ba nan cikin nan to kuma babu su Kudin da aka samu bai wuce dubu ne to dubu arba'in da wani abu kuma kudin ba wai na nan bane ma kurin ba wai na nan bane kurin so da haka da Allah ya kokari a ba da gudunmawa za mu bi sunayen ɗaya bayan ɗaya a kira su a waya a ci idan babu wani bayani to za mu mika wa malam bayanin da abin da ya faru in yi so ba mu sani ko zai za a wakilta ne a cikin mutanen ɗaya bayan ɗaya a gano menene matsala? wannan shi ne insha a cikin masu dubu uku uku na, akwai mutum ɗaya da yana kokari gaskiya duk wata yana ba mu dubu ya bada kusan sau biyar na faɗa kan ne saboda kada ya ce dubu uku sau ɗaya ne kawai ji kada ya ji wani a bakin shi ya bada dubu uku kusan sau biyar ya ba da dubu uku ne kasuwan dubu uku uku nan da fatan Allah ya sa a dage kuma yan uwa yana da yanda muke samun karatu ba a wannan majalisar gaskiya ba alfahari ba kusan duk garin nan ba na cikin majalisar irin wannan karatu irin wannan majalisar da kuma ba abin da nake domin ganin ci gaban wannan majalisar in ban da wannan da su tafsiri ba abin da muke yi ba ba shi muke ba abin da muke biya kuma wannan abin kusan sai shekara ake yi in aka yi wannan shi sai karshe shekara ta zagawa ba da ake a sa'an nan kaga mu kamata a ka cewa ko da ba a magana ba kan cewa kowa ya yanke kan zai ga gaba da balance kuma ana kowa sai ana bukata wannan abu kuma ga lokaci a gudu da fata Allah ya bada iko kuma da ce lokacin da aka yi aka zo shekara na zagayewa kowa ya bada nashi ba sai an ci surutu ba to wannan saboda ba a bayar ruwan shi yasa ake ta surutu dan ga gashi lokaci ya zo ya zo ya ya kure idan har muka muka zo har lokaci ya kure mana lokacin za su za ga abubuwa sun lalace kuma ba za a cimma burin za a cimma ba akwai mutanen da suke tafsiri da yawa kaga ana ta zagin su sun ba da wani kuɗi sun kasa biyan sauran kaje biya yi za ka je ana zagin mutane cewa da ya zo ya ba tun da ya zo ya ba da dubu ɗari biyu bai ƙara dawowa ba kuma har yanzu bai biya mu ba mun bashi da Allah wallahi akwai malamai da dama da suke ɗaukar wasu 'yan siyasa ne ke ɗauka mu yanzu akwai wani siyasa da ya ɗauki